ba tu ga tambayoyi kama haka wannan ce ni ne na saba da faɗin bismillah kafin komai har ta kai ga ko sabo zan aikata ina faɗar haka menene hukuncin menene hukunci malam to aboku ne wannan magana ta kunsa na farko dai abinda mutum yake yi na ambatan Allah duk zai san da abu abu ne wanda shari'a a dunkule ta zo da shi ina fatan fahimta hadisan suka zuke ce duk abin da ka fara baka ce bismillah ba a aqtau ne ko abtaru malamai sun kunta su mafi rinjaya cewa hadisai ne ba su inganta ba amma umum na nasoshin shari'a da suka zo to sun hukunta cewa duk abin da mutum zai fara ya fara bismillah kamar ko a rubutu ne ko abinci manzo Allah zaka ce ce ka kira sunan Allah abuwa dai da suka zo a dunkula haka suna kwadaita da faɗan bismillah da ka duk wani abin alkhairi da zaka yi ka ce bismillah riga za ka sa ƙofa za ka buɗe kullewa za ka yi duka wani abubuwan in dai na alkhairi ko na halas wanda kake neman albarka za ka yi cewa bismillah wannan abin da kake abu ne mai kyau ka ci gaba da shi sai abu na biyu a magana cewa kuma ta kai ga ko da in saɓan Allah ne kuma shi nan ma sai ka ce bismillah to na farko muna maka nasiya game da saɓan Allah ka daina ka ji tsoron Allah ka bari sobin yana da matsaloli mai yawa ma matsalar saɓani ta kake manta haka kira sunan Allah a wajen shi saɓan ne ja maka haka saboda shi saɓan Allah shi'umci ne muna wa kanmu nasiha da dukkan wanda wannan katu zai je wajensa in ka san kana wa Allah na ba da kai maza ka daina dan baka san menene zai ja maka wannan saɓan za ka ƙare lafiya ko Allah zai kama ka da shi ko ya za baka sani ba da aka ji mutum ya ya daina kada ka ci gaba akan haka din abu na uku shine magana cewa to a wajen saban Allah ma zai ce bismillah to wannan kuma malamai suna kallon shi a bangaren isgilanci ne inda gangan mutum yayi sanda zaka wani saban Allah ka kira sunan Allah shi dan hudu ishara akan cewa yin hakan isgilanci ne ga Allah kamar mawaka ina fatan fahimta wani zai waka ce ta iskanci sai ka ji ya kira sunan Allah yana salati kamar mafi yawan waƙaɗin suna irin wani abuwa din ina fatan fahimta da ƴan mata fa suna gwatsu suna abin nan ko kuma na kiran sunan Allah da salati ga manzon Allah abu mu zai haduwa Allah ya hana wannan abin kana aikata ran kuma kana kiran sunan Allah shi wannan abin izgilanci ne malamin ke daukan shi ko da kai kana ganin kamar wani abu ne na addini a'a ba addini kai ba a nan wajen ba a cakuɗa ƙarya da gaskiya a waje guda ɗaya yanda ba za a haɗa fate da zawo a waje ɗaya ba ina fatan fahimta haka ba a cakuɗa ƙarya da gaskiya aikin yahudawa ne kuma yaudara sauran waɗanda musulmi ne da sauran wanda ba ma musulmin ba za ka yi saɓuwa kana kira sunan Allah ina fatan fata an yi fim ne gaba ina rusa tarbiyyar musulunci ne amma sai aka ta bismillahir rahmanir rahim in an gama kuma wannan alhamdulillah wannan kuskure ne babba masu irin wannan abubuwa din da haka a kiyaye a wajen saɓan Allah ba a kiran sunan Allah in aka haka izgilanci aka yi wa Allah kuma abin na da mummunan haɗari sai a kiyaye